Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraron mu barka da wannan lokacin da fatar kuma da lafiya ga labaran namu na daren yau kamar haka. Kiran sojoji su yi juyin mulki a Najeriya tun amanar ƙasa ne headquarter tsaro. Hedkwatar tsaron Najeriya ta gargaɗi ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi da ke kira ga sojoji su yi juyin mulki a ƙasar tare da jaddada cewar yin hakan cin amanar ƙasa ne a ƙarƙashin kundin tsarin mulki. Hukumomin sojin sun kuma ƙara jaddada biyayyar su ga gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu tare da ƙudurinsu na kare tsarin demokaradiyya a ƙasar. Wannan na kunshe ne a wata sanarwar da daraktan yaɗa labarai na hedkwatar tsaron Birgediya Janar Tukur Gusau ya fitar inda ya ce sojoji za su ci gaba da mayar da hankali akan babban aikin da ya wajaba a kansu wanda ya hada da kare yankin kasar tare da tabbatar da zaman lafiya da tsaro daraktan ya kara da cewa ya kamata masu neman sojoji su yi juyin mulki kamar yadda aka gani a wani hoton bidiyo da ake ta yadawa su sani cewar wannan abun cin amanar ƙasa ne a bisa tanadi din kundin tsarin mulki janar gusau ya kuma ce zaman lafiya da aka samu a ƙasar a yanzu ya samu ne sakamakon goyon bayan da shugaban ƙasar ke baiwa sojoji da kuma jajircewar shugabancin sojojin ya kuma bayan bayar da tabbacin cewar sojojin tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro za su ɗauki dukkanin matakan da suka dace wajen hana duk wani yunkuri na sauyin da ta hanyar kundin tsarin mulki ba. hedkwatar tsaron ta najeriya ta fitar da wannan sanarwa ne bayan da aka rika yada wani hoton bidiyo a kwanakin nan inda wasu ke kira ga sojoji su yi juyin mulki a najeriya Ga wani rahoton namu kamar haka, shugaban Zambia ya kori alƙalan da suka taɓa bashi rashin nasara a shari'ar zaɓe. Shugaban Zambiya Kande ya kori manyan alƙalai uku wanda ya dakatar a baya bisa zargin saba dokokin shari'a abinda ya ƙara janyo masa zargin tsoma baki a ɓangaren shari'a. Alƙalan uku sun jagoranci shari'ar zaɓen shugaban ƙasa ne a shekara ta 2016 inda a lokacin suka yi watsi da ƙarar da hitilema Obama ya shigar kan kalubalantar nasarar da tsohon shugaban ƙasar Edgar Lunga ya samu. ha kuma suna daga cikin waɗanda suka zartar da hukunci da ya janyo takaddama wanda ya baiwa Mr. Lungu damar sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2021 duk da cewar yayi wa'adi biyu da tsarin mulkin kasar ya amince korar tasu ta tabbata ne bayan da suka yi rashin nasara a karar da suka ɗaukaka kan shawarar da wani kwamitin shari'a ya zartar inda ya bayar da shawarar korarsu daga aiki. a jiya lahadi ne fatar shugaban kasar ta fitar da sanarwar korarsu kamar yadda kwamitin bincike ya bayar da shawara alkalan uku justice anes tali da justice mungani mulingo da justice paland malunda ba su ce komai ba game da korar kwamitin hukumar kula da harkokin shari'a na kasar ya gudanar da bincike a kansu ne bayan da wani ɗan kasar ta zambia moses kalonde ya shigar da korafi a kansu ana bayyana ra'ayoyi daban-daban akan korar alkalan ha kuma ana samun karuwar zaman ɗarɗar a ƙasar ta zambiya yayin da take fuskantar zaben shekara ta 2026 a lokacin da ake sa ran hitlema da lungu za su sake fafatawa a karo na hudu ƙarƙashin kundin tsarin mulkin zambiya shugaban ƙasa ne ke naɗa dukkanin alƙalai ciki har da alkalan alƙalai bisa shawarwarin hukumar kula da harkokin shari'a shari'a da kuma amincewar majalisar dokoki ta kasar. ga wani rahoton namu kamar haka attajirin duniya na ba da kyautar dala miliyan ɗaya don a zaɓi trump mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya elon musk ya ce zai rika bayar da kyautar dala miliyan ɗaya a duk rana daga yanzu har zuwa ranar zaɓe biyar ga watan nuwamba ga mai zaɓe ɗaya a muhimman jihohin da za su tabbatar da wanda zai ci zaɓen amurka Za a zaɓi wanda ya yi nasara cikin kundin ne daga waɗanda suka sanya hannu na goyon baya ga wata takarda kan kuɗin tsarin mulkin Amurka wadda Elon Musk ke jagoranta mai lakabin American fark wadda ke goyon bayan Donald Trump na jam'iyyar Republican a fafutukarsa ta sake komawa kujerar mulkin ƙasar. a ranar asabar da daddare ne aka baiwa mutum na farko da ya ci kudin a pennsylvania wasannan a ranar lahadi ma aka baiwa wani gwamnan jihar pennsylvania george shapiro dan democrat wanda ke goyon bayan mataimakiyar shugaban kasa kuma 'yar takarar jam'iyyar ta democrat kamala harris ya kira tsarin na mr max da abin damuwa sosai a tattaunawarsa da kafar yada labarai ta nbc shapiro ya ce kamata ya yi jami'an tsaro su duba wannan lamari ya bayar da kuɗi ga masu zaɓe gasar ta tsaya ne ga masu zaɓe a jihohin pennsylvania da georgia da nevada da arizona da michigan da wisconsin da kuma north carolina wanda dukkaninsu jihohi ne da za su raba gardama a zaɓen shugaban amurka kwararre a kan dokokin zaɓe kuma malami a jami'ar california los angeles ucla rick hassan ya rubuta a shafin sana intanet cewar yana ganin abin da mr mark ke yi haramun ne karara dokokin tarayya na amurka sun ayyana cewar duk wanda ya biya kuɗi ko ya yi tayin bayar da kuɗi domin wani ya yi rijista ya yi zaɓe ko kuma don mutum ya yi zaɓe mutum Min na fuskantar haɗarin hukuncin tare dala biliyan goma ko hukuncin ɗaurin shekara biyar. ga wani rahoton namu kamar haka togo da benin na samun wutar sa'a 24 daga najeriya tcn Manajan darakta kuma babban jami'in gudanarwa na Hukumar Rarraba Wutar Lantarkin Najeriya (TCN) Sule Abdulaziz ya ce ƙasashen Togo da Benin suna samun wutar lantarki ta sa'a 24 daga Najeriya. Muna ba Togo da Benin da Nijar lantarki suna samun wutar awa 24 kuma suna biya, in ji Abdulaziz a tattaunawar sa da tashar talabijin ta Channels a ranar Lahadi. da ake tambayar shi dalilin da ya sa 'yan Najeriya da dama ba su eh, samun wutar kamar haka sai ya ce 'yan Najeriya na samun wuta sosai amma ba ko ina ba waɗanda suke band A suna samun lantarki na tsakanin awa 20 zuwa 22 a rana in ji shi. Abdulaziz ya kara da cewa ina tabbatar maku za mu iya fara samun isasshiyar wutar lantarki nan da shekara biyar sabon ministan yana ƙoƙari domin tabbatar da hakan ya kara da cewar akwai bambanci tsakanin TCM da nepa lokacin da muke nepa mu ne muke samar da wutar mu rarraba sannan mu yi ta amma yanzu rarraba wutar kawai muke yi in ji shi sannan ya kara da cewar idan aka samu tangarɗa daga babban layin ƙasar ana ɗora musu laifi ne saboda ana musu kallon nepa idan an samu tangarɗa ba dole ta zama daga tcn ba domin za a iya samu a sauran ɓangarorin shugaban na tcn ya kuma bayyana lalacewar kayan aiki a matsayin wata matsala da ke addabar su inda ya ce yawancin kayayyakin aikin da muke amfani da su sun haura shekara hamsin a game da tsadar lantarki kuwa abdulaziz ya ce wutar lantarki na da sauki a najeriya idan aka kwatanta da wasu ƙasashen afirka irin su burkina faso da senegal da jamhuriyar nijar ga rahoton namu kamar haka masar ta kawar da cutar zazzabin cizon sauro bayan shekara ɗari hukumar lafiya ta duniya who ta ce masar ta yi nasarar kawar da cutar zazzabin cizon sauro malaria lamarin da ya jawo wa ƙasar yabo sosai cutar malaria ta daɗe a ƙasar amma yanzu ana samun nasarar ya karta baki ɗaya kamar yadda shugaban who tedros adhanom ya bayyana a wata sanarwar kusan shekara ɗari da suka gabata ne ƙasar ta ƙaddamar da yaƙi da cutar ta malaria wadda take kashe akalla mutum 600 duk shekara a duniya mafi yawa ƙasashen nahiyar afirka a sanarwar who ta yaba wa ƙasar masar da mutunta mutunta ta bisa ƙoƙarin da suka yi wajen yaƙi da cutar wadda ta kasance a nahiyar tun shekaru aru-aru bayan yaƙi da cutar kafin who ta ayyana nasarar ƙasar sai da ta gamsu da shirinta na kare sake komawar cutar